shugaba buhari wanda ya shaida haka a ranar talata a yayin karbar bakuncin tsohon shugaban tsohuwar jam'iyyar cpc a fadarsa ya ce ya lura sha'awa da ƙoƙarin bunƙasar rayuwar 'yan najeriya bai gushe a zukatan mutane ba yana mai yin kira da su sake jajircewa shugaban ya kara da cewa bai kamata a maimaita son kan da ya yi dalilin asarar rayuka kusan miliyan ɗaya daga shekarar 1967 zuwa 1970 ba buhari yana wannan magana ne da alakanta ta da yakin basasar kasar nan na wancan lokaci ya ce ya kamata kuma a yi duk mai yiwuwa a yi duk abin da ya kamata wajen ganin haka ba ta sake faruwa ba inda ya kara da cewa an samar da cpc ne kan ginshikin kishin ƙasa da amana dangane da haɗin kan najeriya to nan kuma jaridar premium times wacce ake wallafawa a ƙasar nan ta bayyana cewa rashin iya shugabancin shugaban kasa muhammadu buhari ya taimaka wajen baiwa 'yan ta'adda damar cin karansu babu babbaka a sassan kasar nan abin da ke kai ga rasa rayuka da asarar dukiyoyi sharhin da jaridar ta gabatar ya bayyana cewa wasu manya-manyan hare-hare guda biyu da kungiyar iswap ta kai ya tabbatar da matsayinta na barazanar sace shugaban kasa domin yin garkuwa da shi jaridar ta ce a watan maris wani reshe na kungiyar da ya mamaye dajin jihohin kaduna zuwa niger ya kai har ya kan jirgin da ke sarrafa wato da ke safara tsakanin abuja da kaduna da ya kashe wasu daga cikin fasinjoji tare kuma da sace mutane 62 daga cikinsu inda suka gindaya diyar naira miliyan 100 akan kowane mutum guda daga cikin mutane 35 da suka sake premium times ta ce bayan kwashe watanni ba tare da daukar wani mataki ba yan uwa da iyalan fasinjojin da aka yi garkuwa da su sun ba zama wajen sayar da kadarorinsu domin tara kudin fansa da aka bukata su biya a yayin da jami'an gwamnati suka mayar da hankali wajen nuna yatsa a tsakanin su jaridar ta ce a watan yuli kungiyar iswap tare da taimakon ansaru wacce ta balle daga boko haram da ke da sansani a jihohin kaduna da kogi ta kai wani kazamin hari a kan gidan yarin kuje da ke abuja inda ta kashe jami'an tsaro guda wato jami'in tsaro guda ta kuma kubutar da mutane 879 a cikinsu har da 'yan boko haram 64 sannan kuma maharan jirgin kasan abuja zuwa kaduna sun sako karin mutane bakwai daga cikin fasinjojin da suka sace a harin da suka kai akan jirgin a watan maris mai shiga tsakani a sasantawa tsakanin maharan da dangin fasinjojin malam tukur mamu shine bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar laraban nan fasinjojin da aka sace din sun hada da mata biyu wato waɗanda aka saka din sun hada da mata biyu da namiji guda da kuma yara hudu sanarwar tukur mamu ta ce shek ahmad gumi ya shiga tsakani a wannan karan tun bayan bayyanar wani faifan bidiyo mako biyu da suka wuce da ke nuna yadda maharan suke zane fasinjoji 'yan bindigar sun sako uku daga cikin fasinjojin kwanaki biyu bayan bayyanar bidiyon a ranar 24 ga watan yuli sheikh ahmad gumi ya tuntuɓi maharan ta hanyar mai mai ba shi shawara akan yada labarai ya roƙe su akan cewa su taimaka su saki yaran da iyayensu inda sanarwar tana kuma sojojin najeriya na bataliya ta 195 sun ce sun kama mutane bakwai masu jigilar kaiwa mayakan boko haram da wasu da masu satar mutane kayayyaki hukumomin sojan sun ce sun yi nasarar kama mutanen ne da suka hada da hadiza ali da kelo abba da maryam aji da kamsulum ali da ungubdo modu da abiso lawan da wasu a wajen babban birnin jihar borno maiduguri jaridar leadership ta ruwaito cewa wannan na kunshe ne a wasu bayanan sirri da wani masanin harkokin tsaro zagazola makama ya samu tare da bayyana wa jaridar rahoton ya nuna cewa an kama mutanen ne da tarin kayayyaki da suka hada da man fetur da gidan sauro da taliya a yayin wani bincike akan hanyar su ta kaiwa 'yan boko haram din kayayyakin kamar yadda rahoton ya nuna sojojin sun zargi mutanen ne bayan da suka ga garin kwaki mai yawan gaske an ɓoye shi a cikin galan-galan da kuma ƙarƙashin motar da mutanen ke ciki ya ƙara da cewa bayan an tsananta bincike ne sai matan suka tabbatarwa da sojojin cewa su 'yan boko haram ne da ke aiki a sansanin 'yan gudun hijira da ke garejin mona da mafada da dekwa inda mayakansu ke zaune a yankin bakin ruwa na boboshe da gulamba a ƙaramar hukumar dekwa ta jihar barnan a sanadiyar wannan kaman ne kamar yadda bayanan suka nuna sojoji suka da bincike abin da ya kai su ga kashe ɗan boko haram guda da kona wata babbar mota daya suka kuma kwabutar da mutane biyar da aka sace a wani sansanin nan ma jami'an tsaro sun tsare wasu mutane da ake zargi suna da hannu a harin da aka kai wa wata coci a owo a jihar ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar nan hakan dai na zuwa ne watanni biyu bayan kai harin da hukumomi suka ce na ta'addanci ne shugaban rundunar sojin ƙasar na janar loki irabo shine bayyana hakan a ranar talata wata ganawa da manyan editoci da shugabannin kafafen yada labaran kasar nan janar irabo ya ce sun tsare maharan ne a wani samaman haɗin gwiwa wanda ya kunshi jami'an soji da hukumar leƙen asiri ta cikin gida dss da 'yan sanda mutane 40 ne suka rasa rayukansu a sa'ilin da 'yan bindiga suka kai farmaki a kan cocin a ranar 5 ga watan yuni sannan suka tayar da ababen fashewa a yayin da masu ibada suka nemi wajen tsira rabo ya ce tun mu na ƙarshe a baya mun samu gagarumar nasara nan hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta ce ba ta karɓi sunayen shugaban majalisar dattawa na kasar nan ba ahmad lawan da tsohon ministan harkokin niger delta godswill akpabio a matsayin 'yan takarar majalisar dattawan kasar nan ba hukumar ta ce ta ƙi karɓar sunayen mutanen biyu a matsayin 'yan takara wato na shiyar yobe ta arewa da kuma na shiyar arewa maso yamma ta akwa ibam sakamakon takaddamar da ke tattare da zaben fidda gwani da aka ce an zaɓe su a jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar nan da take mayar da martani akan wani rahoto da aka sanya a a intanet wanda a ciki aka zargi hukumar da cewa ta sauya takardun sunayen 'yan takarar da aka gabatar mata waɗanda suka yi nasara domin shigar da sunayen lawan da akpabio inec ta ce samsam ba ta karbi sunan kowane daga cikinsu ba a wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na kwamitin ilmantarwa na wato ilmantar da masu kada kula na hukumar ta inec festus oko ya fitar hukumar ta ce domin fayyacewa takarda ta mai lamba ec tara ta mika sunayen 'yan takara da jam'iyyun suka yi ita ce takardar da jam'iyyun suka sanya a shafin hukumar zaɓe na karɓar sunayen 'yan takara da suka zaɓa an nuna wannan ƙarara a saman takardar wacce aka karɓa a ranar 17 ga watan yuni na shekarar da muke ciki a sa'ilin da aka rufe shafin abin da ya biyo baya shine wallafa bayanan takardun 'yan takara da aka zaɓa wanda aka yi bayan mako guda hukumar ba ta wallafa bayanan takardun mutanen biyu ba da ake magana a kansu sanarwa ta kara da cewa matakin hukumar ya janyo matakin shari'a wanda har yanzu ake yi saboda haka abu ne da ya saba wato ya saba hankali a je a miƙa wata takarda ta daban da aka yi sauye-sauye da ake cewa an yarda mutanen biyu a matsayin 'yan takara a yayin da maganar ke gaban shari'a. to a har yanzu sakamakon zaben fidda gwani da ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta pdp bai gushe daga zukatan wasu 'yan takara ba musamman ma gwamnan jihar rivers yansu wuke da ya sha kaye duk da yunkurin da jagororin jam'iyyar suka yi na rarrashin wuke har yanzu gwamnan bai nuna alamun ajiye kayan yakinsa ba inda wato a kwanan nan yake ci gaba da hulɗa da jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar nan duk da cewa wike bai ce zai yaƙi tafiyar atiku ba amma kuma baya shiga dukkanin ayyukan jam'iyyar asali ma ya fi yin hulɗa da 'yan sauran jam'iyyu bangaren atiku ne wato dan bangaren atiku na cewa sakamakon zaben ne bai yi wa gwamnan daɗi ba a yayin da magoya bayan wuke ke musantawa haka zalika rikicin ya sake ɗaukar sabon salo bayan da atikun ya ɗauki gwamna ifani okowa na jihar delta a matsayin abokin takararsa na shugaban kasa bayan da aka yi zaton wike zai dauka rahotanni sun ce wasu daga cikin 'yan majalisar amintattu na pdp da ke goyon bayan wike ba su halarci taron da majalisar ta shirya yi ba a ranar uku ga watan agusta a abuja da zumar sasanta rikicin hakanan an ruwaito cewa wike ya ki yadda ya gana da atiku gaba da gaba sa'an nan ya saka sharaɗin cewa a sauke shugaban jam'iyyar pdp na kasa da aka zaba a shekarar 2021 yoce ayo a nan kuma a kokarinta na tabbatar da sahihin zaɓe a shekarar 2023 rundunar 'yan sandan ƙasar nan da haɗin gwiwar wani kamfanin tabbatar da tsaro mai suna solar security and consult company sun shirya wani taron bita na yini biyu akan tabbatar da tsaro a lokacin zaɓuɓɓuka a kano taron mai taken zaben eh, shekarar 2023 inganta tsaron kasa domin gudanar da sahihin zaɓe a ƙasar nan da nufin wato manufar taron shine tabbatar wato horas da manyan jami'ar 'yan sanda a kan sabbin dabarun tabbatar da tsaro a lokacin zaɓuɓɓuka a nasa jawabin a yayin buɗe taron mataimakin babban sufeta sufetan 'yan sandan kasar nan mai lura da shirya ta daya ya yi karin haske akan makasudin shirya wannan taro eh, to mukaddashin shirya wannan taro shine a a shirya zukatan police officers that is jama'an 'yan sanda su zama da shirin kota kwana saboda su tunkari al'amuran tsaro da maybe za su faru a lokacin zaben da muke da zai zo nan gaba na 2023 so muna fata a samu a yi a yi zaɓe lafiya saboda ka shi sa aka fara shirye-shirye tun yanzu da yake kawar da fargabar 'yan najeriya game da tsoron da suke ji na kin gudanar da zaɓe saboda matsaloli na tsaro tsohon sufeta dana na 'yan sandan ƙasar nan solomon arese ya ba da tabbacin cewa taron zai bai wa banyan jami'an 'yan sanda damar fahimtar sabuwar dokar zaɓe to shi ma nasa jawabin kwamishinan zaɓe na jihar kano ya bayyana mahimmancin yin haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki domin tabbatar da sahihin zaɓe a zaɓe mai zuwa man yadda ka sani a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ita ke da haƙƙin shirya zaɓe da kuma kula da shi ba za a iya zaɓe ba idan babu kwanciyar hankali babu tsaro a ƙasa saboda haka wannan taron da aka yi na karawa juna ilimi musamman ga su ma'aikatan tsaro fara shiri ne da wuri na su fahimci irin aikin da ke gabansu da mukan mu ma'aikatan inec a kamin zaɓe mai zuwa insha Allah. ta nan kuma a kokarinta na rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar gwamnatin jihar kano da haɗin gwiwar bankin duniya na gudanar da wani shirin tallafa masu karamin karfi wanda zai karaɗe ilahirin ƙananan hukumomin jihar guda 44 a jawabinsa yayin wani taron manema labarai a kano babban jami'in kula da shirin ba da tallafin mai takin kano ks a turance rufa'i halilu wanda ya ce ya ce ana gudanar da shirin ne a bisa tallafin dala miliyan 20 da bankin duniya ya samar a bangarorin bunƙasa harkokin noma da kiwo da sarrafawa tare da takaita asarar kayan abinci har ma da daga likafa da inganta tsabtar kasuwannin kayan lambu da na nama wata goma sha takwas shine gundarin aiki za a na gabatarwa shine implementation ragowar wata shidan kuma za mu haɗa alƙalamin mu ne da takaddunmu miƙa wa banki su duba su gani in allah ya sa an sake samu wani abu su ce mu dawo mu ci gaba in kuma ya haka aka tsaya ma muna fata waɗanda suka samu taimakon ta hannun a amfana da shi mu kuma allah ya sa da zama mana sadaka jariya a cikin rayuwa asali rufa'i halilu ya kuma zayyana irin nasarorin da shirin ya samu a cikin watanni shida kacal da fara aiwatar da shi wayannan su ne abubuwa da zamu a insha Allah guda hudu kuma a zami wannan ayyuka ne a dukkanin kananan hukumomi 44 musamman ma yawanci an zaɓi garuruwa goma goma shi ne muka ga akwai lokal gama da suke manya za ka ga in muka yi lissafin sai gama da guda 484 kuma yanzu aikin nan an fara shi ya kai kusan wata biyar tun daga watan janairu zuwa yanzu mun yi nisa har mun dan ba da taimakon abin da ya kai an gyara dakuna 23 sun kai kusan kashi 80 a ciki akwai mutum 830 da wani abu wanda yake su kuma aka ba su taimako akan abin da ya shafi dawa masara shinkafa sannan akwai kananan hukumomi na cikin birni na wanda ba su da gonaki su su shida su kuma muna nan mun haɗa alƙalamin su allah da cikin ƙanƙanin lokaci za mu kai musu gudunmawa ta abin da ya shafi injinan yin guguru saboda matasa su dan samu aikin yi yan kananan awaki yan kananan raguna da kuma yan kananan injina wanda za su yi dan kyankyasa 'ya'yan kaji sa'annan ya buƙaci 'yan jarida da su taimaka wajen yada manufofin wannan shiri da zumma samun nasarar tallafa masu tsananin bukata da ke cikin al'umma domin sake faɗaɗa shirin ya zarta mutum dubu hamsin ɗin da aka ware wa jihar kano a halin yanzu wani sabon bincike ya nuna cewa kaso 58 cikin 100 na cututtukan da ke damun al'umma suna ƙara tsanani ne saboda matsalar sauyin yanayi <clears throat> jami'ar hawaii da ke amurka ta yi nazari akan makaloli 70,000 da aka rubuta da ke da alaƙa da sanannun cututtuka tun daga zamanin mulkin romawa sun kuma gano cewa sauyin yanayi na ragewa garkuwar jikin bil'adama karfi. wanda hakan ke baiwa kwayar cuta damar ƙara yaduwa a cikin mutum ƙasashen duniya na faɗi tashin kawo ƙarshen matsalar ɗumamar yanayi da ke haifar da illoli daban-daban ga bil'adama da sauran halittu tuwanan shirin namu zai dakata albashi bayan dawonmu mu daga takaitaccen hutu za mu ɗora da ƙarin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku ji cewa kamfanin mai na nnpc ya ce najeriya na asarar naira biliyan biyu a kowane wata saboda matsalar satar mai ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ma wasu tuma da labarkan mu da dawowa kuna iya bibiyar ma adireshinmu na intanet channelstv.com ko kuma ku lalube ma shafin sada zumunta na youtube ta hanyar yin amfani da wayoyin ku na hannu kirar android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 da zarar kun sauke manhajar sai ku dangule ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta nan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku yanzu kuma shirin namu zai dora inda gwamnatin kasar nan wato gwamnatin tarayyar kasar nan ta ce tana asarar kusan dala biliyan biyu a kowane wata saboda satar danyen mai da ake yi a yankin niger delta shugaban kamfanin mana na nnpc mele kyari ya bayyana haka ne ilin da tawagar ministan mai tumefri silva ta kai masa ziyara wato ta kai ziyara ga gwamnan jihar delta ifanyu okowa a fadar sa da ke asaba mele kyari ya ce sakamakon wannan kazamar satar da ke gudana najeriya ba ta iya cike gurbin da kungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur ta bata na fitar da mai zuwa kasuwannin duniya a kowace rana shugaban kamfanin ya ce abin takaici ne yadda wannan matsalar ta hana najeriya samar da gangar mai kusan miliyan biyu da opec ke bukata ganin yadda kasar ke samar da kasa da ganga miliyan ɗaya da rabi a kowace rana kyari ya ce bayan asarar dukiyar da najeriya ke yi kasar kuma na fuskantar babban matsalar gurɓata muhalli a yankunan da ake satar ɗanyen man nan kuma gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa tana tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan batun wani ƙarin harajin cikin gida da kaso biyar cikin ɗari nan gaba masu sharhi akan tattalin arzikin ƙasar nan na ganin yunkurin wani wato yunkurin wani ƙoƙari ne na samar da ƙarin kuɗin shiga ga aljihun gwamnati a yayin da tattalin arziki ke ƙara fuskantar ƙalubale masana fannin tattalin arziki irin su dr shamsuddin muhammad na jami'ar bayar da ke kano na ganin wannan karin haraji da gwamnatin kasar nan ke tunanin yi a zahiri take neman karin kudin shiga take yi wato a zahiri yake cewa neman karin kudin shiga take yi kuma a cewar su hakan ba laifi ba ne ko kuma wani sabon abu sai dai matsaloli ka iya tasowa nan gaba a dalilin wannan karin. daga ƙetare kuma akalla sojoji goma sha biyar ne suka mutu a arewacin ƙasar burkina faso a ranar talata lamarin da ya faru ne sa'ilin da wasu bamamamai guda biyu suka tashi da wasu motocin yaƙi masu sarki sai dai kuma wasu sojojin da suka yi ƙoƙarin taimaka waɗanda harin ya ritsa da su tun da fari bam ya tashi da su su ma ta wani labarin mai nasaba da wannan kuma sojoji akalla goma sha bakwai ne da fararen hula hudu aka kashe a ranar lahadi sannan ba a ga wasu mutum tara ba biyo bayan wani hari da ake zargin masu kirarin jihari ne suka kai lamarin da ya faru ne a garin tessat da ke bakin kan iyakokin kasashe uku a tsakanin mali da burkina faso da niger wajen da ake yawan samun har-hare wannan kiyasi na waɗanda harin ya shafa na wucin gadi ne kuma zai iya sauyawa kamar yadda wata sanarwa ta dandana sojin ƙasar mali ta fitar a ranar litinin rundunar sojin ta kuma ce ta kashe mayaka bakwai da ake kyauta zaton 'yan kungiyar isis ne a yankin sahara saboda taimakon da ta samu na amfani da jirgi mara matuki da kayan feshe-feshe da bumabumai masu fasa motoci sojin kasar mali rundunar sojin kasar mali ta kuma bayyana cewa sojoji 22 ne suka samu raunuka sa'annan sun yi asarar motoci kuma an lalata shingayen tsaro kwana guda bayan samaman da hukumar fbi ta kai gidan donald trump a florida tsohon shugaban amurka ya fidda wani faifan bidiyo da wasu da masu sharhi suka ce yana nuni da cewa akwai yiwuwar zai sake tsayawa takara a shekarar 2024 mr trump kenan a cikin bidiyon yake sukar gwamnati mai ci da cewa ta mayar da amurka mai barar man fetur a kasashen venezuela da saudiya ta kuma yi saranda a afghanistan 'yan jam'iyyar republican da dama sun goyi bayan trump inda suka ce ana fakewa ne da guzuma domin a harbi karsana ma'ana jam'iyyar ce ake son cin zarafinta a kaikaice ana hasashen cewa fbi ta yi haka ne domin kwato wasu takardu da ake zargin trump ya arce da su daga fadar white house gab da zai bar mulki. daga fagen wasanni kuma serena williams ta sanar da cewa tana shirin yin marabus daga fagen wasan kwallon tennis inda ta ce za ta janye daga wasan bayan gasar us open ba amurkiya ta ce ta lashe manyan kofunan grand slam har guda 23 ta ce za ta shiga wasu harkoki na daban da ke da mahimmanci a gare ta tana mai cewa ba ta kaunar kalmar marabus a wani sako da ta wallafa a shafinta na instagram williams ta ce ta fara kirge ne na lokacin da za ta yi adabo williams ta dawo wasan tennis ne a gasar wimbledon wato wimbledon a watan yuni bayan wani lokaci mai tsawo da ta kwashe tana jinyar raunin da ta samu inda har ana ta yada jita-jitar cewa za ta yi marabus sarina williams ta ce <clears throat> za ta fafata a gasar us open a watan agusta margaret court ita ce kawai ke gaban williams wajen lashe manyan kofunan wasan tennis inda ta ci 24 daga fagen kwallon kafa kuma real madrid za ta fafata da eintracht frankfurt a uefa super cup da za su kara a ranar laraban na a birnin helsinki na kasar finland ana buga wasan ne a tsakanin wacce ta lashe gasar champions league da wacce ta dauki europa cup a kakar da ta wuce a bara ne real madrid ta lashe champions league na goma sha hudu jimla bayan da ta ci liverpool da ci ɗaya da nema a wasan karshe a ƙasar faransa ita kuwa frankfurt nasara ta yi a kan rangers a bugun penalty da ci biyar da hudu bayan da suka tashi kunnen doki ci ɗaya da ɗaya har da ƙarin lokaci inda ƙungiyar bundesliga ta ɗauki europa cup na biyu a tarihi wannan dai shine karan farko da kungiyoyin za su fafata a tsakanin su tun bayan 1960 da real madrid ta doke frankfurt ta ci 7 da 3 a hamden park a glasgow na scotland a gasar alfredo di stefano shine ya ci wa real kwallo uku sa'an nan french focus ya ci hudu ita kuwa kungiyar jamus ta ci ukun ta hannun richard chris da kuma ewan stein da ya ci biyu